sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina ko kuma kodayaushe ta kafa sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. fadar shugaban ƙasa amurka ta white house ta ce an shaida wa shugaba donald trump game da gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da koriya ta arewa ta yi da ya fada tekun ƙasar japan jiya asabar da asuba kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu yonhap ya ruwaito cewa koriya ta arewa ta harba makami mai linzami ne jiya da asuba daga wani yanki da ke arewacin babban birnin ƙasar pyongyang takaitacciyar sanarwar da ofishin sakataren watsa labarai na white house ya fitar ta ce kawai shugaba trump yana sane da gwajin sai dai shugaba donald trump nan da nan ya mai da martani ta hanyar twitter cewa koriya ta arewa ta nuna wa china reni tare kuma da nuna wa shugaban kasar da ke da matukar kima rashin mutunci da wannan gwajin ko da yake gwajin bai yi nasara ba yau ba kyau Papa Roma Francis ya isa ƙasar misira jiya juma'a a ziyararsa ta farko ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro inda jami'an tsaro suka yi layi kan tituna mabiya kuma suna ta ƙoƙarin ganinsa ya kai ziyarar ne a daidai lokacin da krista kofdawa ɗaya daga cikin ƙungiyoyin addinin tsiraru da suka fi daɗewa a ƙasar wato gabas ta tsakiya suke ƙara fuskantar kuncin rayuwa a farkon wannan watan aka kama aka kashe sama da mutane arba'in a waɗansu hare-hare da aka kai majami'u uku da kungiyar is ta ɗauki alhaki akwai akalla krista kwabdawa miliyan goma a misira daga cikin miliyan casa'in al'ummar ƙasar sai dai adadin krista da ke gabas ta tsakiya yana raguwa a siriya da iraki mayakan is sun rika sun kori krista da dama a cikin shekarun nan krista a ƙasar misira sun ce ana nuna masu wariya ta fannin tattalin arziki da kuma harkokin siyasa هو في امور كتير وفي حقوق ضايعه ana take galibin yancinmu ba mu rike mukaman mukamai wato ba mu rike muhimman mukamai a misira kuma hukumomi suna nuna mana wariya muna matuƙar fuskantar kalubale da dama da kuma barazana Sakataren ma'aikata harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa jiya Juma'a cewa Washington ba za ta janye yiwuwar ɗaukar matakin soja ba wajen mai da martani kan duk wani cin zali da Koriya ta Arewa za ta yi nan gaba da zai ƙara mai da ƙasar saniyar ware. Tillerson ya shaida wani zaman da kusoshin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi dangane da batun ayyukan nukiliya na Koriya ta Arewa cewa. kamar yadda muka faɗa a lokutan baya za a ci gaba da barin dukkan matakan da za a iya ɗauka a kan tebur tilasan ya ce za a fara wani sabon kamfen matsa lamba a kuma ɗauki matakai masu tsanani kan koriya ta arewa sai dai ya jaddada cewa babu niyyar sauya gwamnatin ƙasar ya kuma ƙara da cewa ba za a tattauna da koriya ta arewa ba sai ta ɗauki matakin warware ayyukanta na nukiliya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata tawagar ƙwararru da ke taro a shalkwata hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawara amfani da maganin rigakafin cutar ebola da yake matsayin gwaji a halin yanzu idan aka sake samun barkewar cutar nan gaba ƙungiyar ƙwararrun da ake kira sec a takaice ta kuma shawarci yin allurar rigakafi domin maganin cutar shan inna da kwalara da kuma makogwaro sai dai shugaban kungiyar said wanda kuma shine babban mai ba hukumar lafiya ta duniya shawarwari kan harkokin lafiya alejandro cravito ya ce ba a samu lasisin amfani da maganin rigakafin ba tukuna sabili da haka tilas ne a kiyaye sharuɗan amfani da shi da suka hada da samun izinin wanda zai iya yake bukata a masa wannan rigakafi ya ce wannan yana nufin cewa sai mutane sun sa hannu cewa sun amince a yi masu wannan rigakafi wannan zai taimaka ko da ana iya samun ɓacin rana clavito ya shaida murya amurka cewa wannan allurar rigakafin za ta sauya lamura domin irin tasirin ta, musamman ma kan cutar ebola hukumar tsaron ƙasa ta daina wani tsarin bincike mai sarkakiya tun da aka fallasa tsarin satar bayanai ba tare da izini ba da cibiyar ke a shekara ta 2013 a nan amurka jami'ai sun ce cibiyar ta sanar da cewa yanzu haka ta daina tattara bayanan imel da saƙonnin waya da suka ambaci 'yan ƙasashen ƙetare da take sawa ido. labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara da shirinmu na gaba. Mai sauraro mu da haduwa wani sabon shirin na abari ya huce wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Jakadiya ta waka mai tafi da sakona, jakadiya ta a ya asa da sakona, sakona, sakona. jakadiyata ta waka mai tafi da sakona jakadiyata a bakin ya asa da sakona jakadiyata waka mai tafi da sakona jakadiyata a bakin ya a aika sakona sarrafin komai sarkin da ke baiwa baye kuma ya yi maimai bai wani fusaha ana ambaliya tana amai Allah rika min in jakar ta jani maulana eh, juya a matarbiyantar al'umma da babu karkarrawa balaraban ba'awa hashin mu dan shawa da Asahabu wa alibaiti tsakan juna jakadiya a awaka mai tafi da a sako ta kwana fagen isar da sa zan bar wasiya agun ya'ya da jikoki na ranar da kunka a zo duniya ku ɗauki sakona sakon hikaya harsashe cikin tunani Juya a aika saƙona. Jakadiya ta ajiye saƙona jakadiyar ga hanya ce ta aika saƙona garin da za ta abani zuwa da gangar jikina tana shiga har kokon zuciya da saƙona To mai sauraro sai in ce Malam Ira kan wannan karo fa ya mun batan dabo. Na laliba, na laliba, na laliba na ce to karfa a yi ta shirin namu wai a bari ya huce kuma rabon wani ya zo ya shiga saboda haka na ce to ni kan zan ci gaba. Sai dai amma kuma ina muku albishir da cewa akwai tsarabar wani bawan Allah abokin aikin mu ne wanda ya garzayo nan Amurka tun daga tarayyar Najeriya To zan fara da sakon gaishe-gaishe kamar yadda aka saba a cikin shirin na bari ya huce, wanda kuma zan faro ne da majalisa a bari ya huce ta shafin Facebook. To amma kafin sannan zan mika sakon ta'aziyyar mu gaba ɗaya a madadin sashen Hausa da ni kaina zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki na Rabi'u Muhammad wanda aka fi sani da labaran ɗan burku wanda yake a Kaduna a tarayyar Najeriya wanda Allah ya yi wa rasuwa muna fatan Allah Ubangiji ya gafarta masa ya sa ya huta mu kuma in tamu tazo Allah ka sa mu cika da imani. Haka kuma zan miƙa saƙon ta'aziyya na rasuwar Alhaji Sulaiman Abdullahi wanda aka fi sani da Alhaji Baladogo wanda yake zaune a Balangu Road a Badarawa a Kaduna duk a tarayyar ta Najeriya. Ya rasu bayan doguwar jinya ya bar 'ya'ya tara da jikoki da dama. Muna fatan shi ma Allah Ubangiji ya ji kansa ya sa ya huta. To yanzu kuma zan koma ga saƙon gaishe-gaishe wanda muka saba. gaisuwar fatan alheri zuwa ga hamisu s aliyu sai kuma yahaya aminu liman zangeru sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga murtala bala harka da kuma Babangida Yusuf Husaini na faɗa sai Muhammad Abubakar Bakura da Ahmad Daudu sai zai gaisuwar sakon fatan alheri ga Bello Muhammad Gamawa da Salisu Nafi'u. Gaisuwar fatan alheri zuwa ga Awwal Hadi da kuma Yusuf Cicila sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga wanda ake lakabi da ɗan siyasa sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Sadiya Usman da kuma Halima Adamu sai Isma Tu Ahmad sai gaisuwar fata alheri zuwa ga Muhammad Sani Abdullahi, Muhammad Ibrahim da kuma Muhammad Sunusi sai ɗahiru Salisu. gasar fatan alheri ta bari ya huce zuwa ga Rajaram Rajkumar da Balkisa Kissa sai siraja usman daga jamhuriyar Nijar, sai isa umar kaɗan dani da kuma musa sa'ad sai jamilu hannafi gaisuwar fatan alheri zuwa ga general baba sabana afkat yola da sadiq abubakar sai kuma yusuf ezi da abubakar murtala danja ko kuma ɗan ja Allah ya sa na faɗa daidai sai Muhammad Bello da kuma Anas Adamu Anas sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Isiyaka Abdulwahab da Fatima Hamza. gaisuwar fatan alheri zuwa ga yusha utela kajiji da al-ismaila sai sani tako damfa sai kuma gaisuwar fatan alheri ta abar ya huce din zuwa ga bakafawa katami bola oro Allah ya sa na faɗa daidai sai baban gida Suleiman Zigau sai Aliyu bin Abi Talib da kuma Ibrahim Bello Bello sai Sama'ila Ahmad da bawa Abdullahi Loko da kuma Anas Zayyanu daga ƙarshe muna mika saƙon gaisuwar fatan alheri na abar ya huce zuwa ga abdullahi jugunu da ke badarawa a kaduna sai kuma zaharaddin zubairu mai gatari sai muhammad sunusa adam tare da Musa Alhassan Kalla da ke Badarawa shi ma a Kaduna sai Bala Umar Adam da Sharif Sama'ila sai Muhammad B Salihu da kuma Sallau Kafi sai rufe da Aliyu A Aliyu da Sulaiman Sani ɗan ƙasa da Adamu Ahmad sai kuma Muhammad Musa. Ba kalamar so ke da wuyan faɗiwa hakikar so ke da wuyan rabewa. Kalmar so

wanda kamun sa ubangiji na da yanda ka so ba ni da za a kuso na so ta ka sannu a sannu ala muji an so ciracin ya tafi ga ala barci na makaho baka iya rabewa mace da ciki allah ne ke rabewa sakar zuci Allah da yake isanewa halayyar ɗan adam ba a iyawa kalmar so na da wuyan rabewa ala nazarin so mai rudar na gwagwalwa ala harshen baki da shi ake tsarawa da laɓan nan da su ake harbawa su haɗu su ba sautukan isarwa da sigar nan gobe suke sauyawa harkar so ta kasannu a sannu ala guji an so cirace tafi ga ala hannun karɓa da shi ake kwacewa idan duba da shi ake To kamar yadda muka ce a cikin shirin na a bari ya huce na ce zan yi muku tsaraba ko kuma na muku tsarabar wani bawan Allah wanda yanzu haka muna tare da shi domin mu ji shin da ya baro Najeriya ya zo Amurka ya ya ganta wannan bawan Allah na daga cikin wakilanmu a Abuja wanda kuma waka bakin mai ita dai ta fi daɗi kamar yadda Bahaushe yake cewa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To Mala Hassan maina na barka da warhaka. Aji Usman barka da wannan lokaci. To yayi daidai kana nan kana shan Amurka. <laughs> gaskiya kam to sai dai gashi kuma tazarar da ke tsakaninmu sai a hankali dole sai ta wayar kasan amurka da girma nan malam. gaskiya ne amma ina fatan samun lokacin ishe ku kafin da wuce in allah yarda gaskiya ya kamata kan eh saboda zaka ga wata jihar sai ka ji an ce maka heka kon uku ai wato amurka ne ina karantawa kafin na zo eh. amma da na zo din gaskiya wato gaba daya sai na ga abin ya bambanta ma da abin da nace karantawa ai ko shi sa ma nace to sai na kira ka a Najeriya akai to yanzu dai daga Amurka din bari mu koma baya da kai can Najeriya Najeriya. Me ya fito da kai daga Najeriya zuwa Amurka? Wato ainihin abin da ya fito da ni daga Najeriya zuwa nan Amurka? A mm. um, ma'aikatar harkokin wajen Amurka, US Department of State, suna da wani shiri da suka kaito 'yan jaridu daga sassa daban-daban na duniya. A wannan karan an zabo 'yan jaridu ne daga ƙasashe mm. kimanin goma sha takwas na duniya daban-daban daga kuma bangarori daban-daban wato kamar uh, brazil mm. bulgaria colombia georgia germany indonesia malaysia pakistan russia serbia tunisia sri lanka ukraine hmm. uh, haɗaɗɗiyar daular larabawa hmm. vietnam Latvia da kuma Najeriya. To a nan aka zaɓi waɗannan 'yan jaridun. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kawo su wannan ƙasar ne domin a ba mu horo a kan sha'anin aikin jarida sannan kuma mu yi rangadin wasu jihohi da garuruwa mhm. da kuma wasu jami'o'i da kuma ma'aikatu. To a cikin wa'annan duk da kuka tattaho ɗin wa'annan ƙasashe da ka zayyano su, ku nawa ne 'yan Afirka ko 'yan Najeriya ko baƙaƙen fata? <laughs> Gaskiya ajin Suman ni kaɗai ne bakin fata a cikin wannan tawagar. Kai? kai daya kuma kware da gaske ma kuwa eh, idan kuma kana magana afrika ne mm. to akwai a meha almeha daga kasar tunisia mm. wacce balarabiya ce amma ji daga yammacin afrika gaskiya ni kaɗai ne wai to ya aka kai koyo wannan abu kamar ya huce ba wani ya ɗauke <laughs> to ai hadisun ba ni ne wa kaina ba to ya aka gwamnatin amerika ne suka zaɓo ni kuma suka kawo wannan wuri suka ɗan da sauran 'yan jaridun. Eh, kai dai kawai ka ji kira. Ya, ana ji kira ga email. To, ka sanya aka yi aikin ka ne bai bari ya huce ba, shi sa ka ji kira. <laughs> Ka biyo ta wani wuri ne kafin Amurka? Eh, kwarai gaske na shiga Jamus. Lokacin da na bar, ka san wato Allah ya yi wa gida ta, me ake cewa mai gidar dogo? Eh. Sama 'ya'ya ƙasa 'ya'ya. Eh. A lokacin da gwamnatin Amerika ta aiko min wannan gayyata, um, hmm. kasan airport mu na Abuja a rufe yake. Hmm. to kaga lokacin ina tunanin zuwa kaduna ya kama ni kenan eh. bana cikin ikonsa kuma sai allah kaifar aka kammala aikin kafin lokacin tasowata so mm. daga filin jirgin sama na nnamdi azikiwe international airport da ke abuja daga nan na mm. taso domin mm. biyo jirgin lufthansa ne daga nan abuja kai tsaye muka sauka a frankfurt ah. na kasar germany so tafiya ne ba wato mai nisan gaske da muka soka a germany muka dan huta muka dan ci abinci mm. sai kuma muka shiga jirgin united air mm. shi kuma ya kawo mu birnin newark wato mm. babban birnin jihar new jersey da ke nan amurka to bayan mun gama shanunmu a nan new jersey sai kuma kara shiga jirgin american mm. muka dunguma zuwa raleigh durham airport mm. to daga nan wannan wato kwas da kuma rangadi ya faru ya faru eh to mun sauka a nan anyway kafin ma mu ci gaba ya kamata in dan baka takaitaccen bayani dangane da shi wannan mm. kwas da kuma rangadi din eh. kasan a shekarar alif tara da arba'in da shida mm. lokacin da aka gayyato 'yan jaridu daga kasashen duniya daban-daban domin su zo nan amurka don ba da rahoto kan kaddamar da sabuwar majalisar ɗinkin duniya a wancan lokaci da aka yi hmm. da 'yan jaridun suka zo na amerika hmm. sai ba su a kan labaran majalisar ɗinkin duniyar kaɗai ba hmm. sai kuma suka ɗan mai da hankali wurin bada rahotannin tattalin arziki da hadar kudade da kuma al'adu so a shekarar 1968 sai ma'aikatar harkokin wajen amerika ta kafa wata cibiya a nan birnin washington wato a can birnin washington dc inda kake kenan da kuma yanzu haka ake da wato take ginin national press building na san kasan to kasan a shekarar 1999 ne aka haɗe hukumar watsa labarai ta amurka wato usai mm. usia sorry mm, eh, yawa lokacin bana manta muna kanan yara ina communicating da su sukan aiko min wasu bayanai mm. musamman abubuwan da suka shafi amerika din har yanzu ina hararo wasu littattafai guda uku da a lokacin suka aiko min Mm. wato an outline of american history mm. an outline of american government da kuma an outline of american police. Mm. gaskiya ina yaro kusan in ce kamar na haddace ɗanin takardun ne ma idan har yanzu ina hararo abubuwa da dama dangane da manufofin gwamnatin amerika da na karanta wancan lokacin ina makarantar secondary so da aka haɗa wannan hukuma da ma'aikatar harkokin waje sai aka soya mata suna zuwa foreign press center ta zama kuma wani bangare na sashen kula da harkokin jama'a hmm. ita ke kula da yan jirgi na kasashen waje da ke zuwa nan amurka saboda kamar ma zuma zuwa karkashin ta ne to wato tushen dai abin kenan Aha, a takaice kenan eh da ka baro Najeriya shigar ka turai me ya fara zuwa maka akai da ka fito daga jirgi kaga yanda turai take misali wato akwai wani abu guda da eh, turai ta birge ni sosai yadda ya kamata hmm. wuri ne da kowa yana shi a nan gabansa hmm. ba karambani ba shi shigi kowa kullum yakan mai da hankalinsa ne akan abubuwan da shi din yake yi mm. ba wani dogon gaisuwa ba dogon taɗi ba wane ne hai hai Eh kowa kawai lafiya lafiya yawwa to gaskiya wannan abin ya buge ni kwarai da gaske ba mai shiga harkar wani da mm. yake nan na biyu kuma za ga gaskiya wato turawa mutane ne masu girma mutane kwarai da gaske ba tare da bambancin launin fata addini ko wani mm. la'akari na musamman ba. Ba kamar yadda muke jin ba kenan. yauwa maganin gaskiya shi ne ni tun daga germany mm. har zuwa newark mm. har zuwa rally kuma a karkamanta lokacin da muka soka a rally wato babban birnin jihar north carolina a carolina ta arewa mm. mun je garuruwa da dama a wannan jihar inda muka karkare da a garin durham daga nan kuma muka tafi a charlotte douglas international airport muka tafi wannan jihar texas wato yawancin abubuwan da nake na haɗu da shi da mutane a ƙasar nan wato abin gaskiya wani lokacin ma yakan ɗore min kai sosai yadda ya kamata mm, kamar me za ga mutum kaga kamar lokacin da muke can jihar North Carolina mun yi ziyara a wurare daban-daban da garuruwa daban-daban mun je mun yi kwas a jami'ar north carolina a jami'ar aiki wato a bangaren koyon aikin jarida mm. Za ga mutum farfesa ne babban uh, malamin boko sosai yadda ya kamata mm. amma yadda yake ma'amala da mu a matsayin mu na ɗalibai mm. abin zai baka mamaki kwarai da gaske mm. sannan kuma su mutane ne waɗanda suke son yin komai yadda ya kamata misali Mm. duk abin da kuka yi sai sun ce ka tambaye mu mm, kana da tambaya ne kana neman karin bayani eh ka san su sun ce kauyanci ne ma wai in baka yi tambaya ba su ai ba turan nan musamman wuraren amurka nan gani suke ai baka tambaya kai kawai ka ma yi kauyanci in baka san ba kawai ka tambaya kwarai da gaske mm. gaskiya ne wannan to kaga a can North Carolina muka soka da farko mun an nuna mana gari mun yi city tour da aka dauke mu a cikin wata bus ta kira limousine aka zagaya da mu sassa daban-daban wuraren tarihi na garin mm. kuma daga nan an kai mu bangaren department of commerce mm. daga nan mun je research triangle mm. mun je kuma hukumar eh, bincike kan bunƙasa aikin gona sannan kuma mun je jami'ar north carolina state ta jiha kenan yawwa exactly da ke Mm. to wani abu da ya burge ni a wannan ziyara da muka yi zuwa jami'ar Haji Usman mun je mun samu horo na musamman a sashen koyon aikin jaridar na wannan jami'ar to bayan da muka kammala samun wannan horo sun kai mu bangarori daban-daban na jami'ar waɗanda aka mutum gaskiya suna da yawa amma dai wato muhimmai da zan iya duka su muhimmai ne abin da zan iya gama nan shine kamar akwai freedom system center da ke mm. cikin jami'ar mm. inda suke haɗa kai da kamfanonin kwamfutoci suke samar da wasu sassa na kwamfutoci misali yanzu idan kamfanin kwamfuta suna son a samar musu da bangare na kwamfuta din mm. haɗa kai da wannan sashi na jami'ar mm. to ɗaliban sukan yi bincike mai zurfi inda za a binciko wani abu kuma sai a sarrafa shi da yawa wanda kuma hakan kan samar wa jami'ar kuzaben shi sannan babban abin da ya burge na anan shine a wannan jami'ar akwai entrepreneurship initiative department mm. wato wannan wani bangare ne da ba sa la'akari da me kake karantawa a jami'ar kuma me kake karantawa kamar ga waɗanda suka karatun jami'o'i a Najeriya akwai abin da lokacin da muke jami'a ke kiransa GST kana karatu a wani bangare kuma za ka ɗauki wani kwas a wani bangaren da bai ma shafi abin da kake karantawa ɗin ba. Eh, irin aro ɗin nan. yawwa a wannan bangaren ka zaji usman abin zai baka mamaki a to Malam hassan wannan hira ta kwararo daɗi amma ka san shirin na abari ya huce lokaci ba zai bar mu duka ba to amma dai mako mai zuwa Allah ya so zamu dasa daga inda muka tsaya ko kuwa wannan dare na Usman to sai mu ce a huta gajiya a yi bacci lafiya yana gode kwarai da gaske to yanzu kan duka duka a madadin shi babban jagoran shirin Ibrahim Alfa da ya batan dabo yau ko kuma in ce ya bari ta huce rabon Hassan Maina kai ne ya shiga to sai mu ce sai wani makon Allah ya so zamu sake juyawa da wani sabon shirin yanzu kan a madadin bakon namu sai kuma wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham. Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. tushen demokradiyya. Ku daure ku fito zaɓe domin ko shine ginshikin demokradiyya. Fito ka zaɓi gwaninka domin ko kama da wani baya wani idan kuma kai sake to ai maka sakiyar da ruwa. A saurari shirin zaɓe ko naɗi da ke kwance muku zare da abawa a kan batun zaɓen ƙasashen duniya daban-daban. Shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a kowace ranar Lahadi a shirinmu na karfe shidda agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.